Ɗari a cikin hannun ciki a abin da ya faru gaskiya sai da in gode wa Allah da abin nan da ya faru da ni. Bai wuce kowa annan abin ya same shi kuma an ce kullum sun za a yi katil dukkan mai rai mamaci ne. Saboda haka na yi tawakkali. amma abin har in mutu ba zan manta da abin a cikin zuciyata ba gaskiya mutanen da suka mu haka ba su man adalci ba su ga duniya adalci ba yarinya ta da daga makaranta alkur'ani Allah sa ka mun da alkhairi gaskiya kuma ina godewa jami'an tsaro na ƙasar nan gabaki ɗaya wanda suka yi ƙoƙari aka samu wannan abun Allah ya bi mana haƙƙinmu Allah ya bi mana haƙƙinmu gaskiya ina muku godiya ba zan iya muku godiya kai Allah ne kawai Allah ya saka mu Allah ya saka mu da Allah ya saka